Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokacin yau talata 21 ga watan Afrilun shekarar 2020. Baba Yakubu makeri ne tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku je abin da muke tafe da shi ga kanun labarai. To baba wani jami'in majalisar ɗinkin duniya a yau talata ya ce muddin ƙasashe suka yi garaje wajen ɗage matakan takaita zirga-zirga to kuwa akwai hatsarin yiwuwar sake dawowar cutar coronavirus. haka kuma gwamnatin koriya ta kudu tana musanta rahotanni da ke cewa shugaban koriya ta arewa kim jong-un ba shi da lafiya bayan da aka yi masa aikin tiyata na zuciya sai kuma kasuwannin hannayen jarin ture sun faɗi warwas a yau talata a yayin da faduwar farashin ɗanyen man amurka na tarihi ya ci gaba da yin tasiri ga tattalin arzikin duniya kanun labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji ƙarin bayani akan yadda cutar covid-19 ke karuwa a najeriya inda aka tabbatar da mutane 665 sun kamu da cutar. Za ku kuma ji cewa a karin farko hukumomi a jihar Sokoto sun tabbatar da bullan cutar coronavirus a jihar Sokoto. Kana wani ɗan Najeriya mazanin New York da ya kubuta daga cutar coronavirus ya mana ƙarin haske akan yadda cutar ta kama shi tare da yin gargaɗi akan ɗaukan matakan kariya da muhimmanci. Muna kuma ɗauke da shirin noma tushen arziki sai kuma ra'ayoyin kuma sauraro da kuka aiko mana ta hanyar imel. amma sai mun fara jijin jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Wani jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya a yau Talata ya ce muddin ƙasashe suka yi garaje wajen ɗaga matakan takaita zirga-zirga to kuwa akwai hatsarin yiwuwar sake dawowar cutar coronavirus. Dr. Takeshi Kasai, daraktan hukumar lafiya ta duniya mai kula da yankin yammacin Pacific, ya faɗa a wani taron manema labarai cewa ba lokaci ne da za ku yi saku-saku ba, ya kamata mu shirya kanmu domin tunkarar wata sabuwar hanyar rayuwa. Sakon na gargadi yana zuwa ne a yayin da gwamnatoci a faɗin duniya suke duba lokacin da ya dace su sassauta dokokin hana yaduwar cutar wadda ta addabi rayukan jama'a a faɗin duniya tsawon watanni. Firaministan Italiya joseph Conte ya wallafa a shafinsa na Facebook cewa gwamnatin kasar za ta ba da sanarwar shirinta ya zuwa ƙarshen mako bayan aikin da ƙwararru domin tsara yadda za a sake buɗe al'amura sannu a hankali. ita kuma majalisar dokokin kasar birtaniya tana daukar matakai ɗaya bayan ɗaya na komawa aiki bayan dogon hutu gwamnatin koriya ta kudu tana musanta rahotanni da ke cewa shugaban koriya ta arewa kim jong-un ba shi da lafiya bayan da aka yi masa aikin tiyata na zuciya babu wani abin da zai tabbatar mana da cewa kim jong-un ba shi da lafiya wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen koriya ta kudu ya faɗa wa muryar amurka a baya wani mai magana da yawun shugaban koriya ta kudu ya ce sawar bata ga wani sabon abu ba da koriya ta arewa kuma babu wani abin da zai tabbatar game da rahotanni da suka samu a kan kim wanda bai halarci wani muhimmin bikin gwamnati ba a makon da ya gabata jaridar daily nk wacce ake wallafa ta yanar gizo a koriya ta kudu tare da ɗimbin mutane a koriya ta arewa a ranar talata ta rawaito cewa kim yana samun sauki bayan aikin zuciyan kasuwannin hannayen jarin turai sun faɗi warwas a yau talata a yayin da faduwar farashin ɗanyen amurka na tarihi ya ci gaba da yin tasiri ga tattalin arzikin duniya kasuwar hada-hadar canjin kudade ta ftse ta london ta faɗi da kashi 1.7 cikin 100 a farkon buɗe kasuwa yayin da hannayen jarin cac 40 a paris da dax na frankfurt suka yi ƙasa da kashi 1.9 cikin 100 To madalla, kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su. Bari mu fara bude taskar mu da hali da ake ciki a Najeriya, inda mutane 665 suka kamu da cutar corona virus a daidai lokacin da gwamnatin jihar Lagos take shirin saka dokar rufe huska a dole domin rage yaduwar cutar a jihar Legas. Babangida Jibrin ya aiko mana da karin bayani daga birnin Iko. a karon farko dai ba a samu koda mutum guda da aka ce ya kamu da cutar ba a jihar lagos sai dai an samu sabbin jihohi da suka hada da gombe mai mutum biyar sai sokoto mai daya a karon farko jihar kano ta samu mutane 23 sabbi masu dauke da wannan cuta wanda ke zama na farko a tarihin jihar da ma arewacin najeriya haka su ma jihohin kaduna an samu uku sai borno biyu jihar abia kuma guda biyu sai ɗaya daga jihohin sokoto da ikiti da kuma birnin tarayyar najeriya abuja rahoton na cibiyar yaƙi da cutar corona na cewa kawo yanzu an sallame mutane 188 daga gadon asibiti bayan da suka warke sai dai kuma tarin jimilla in ji cibiyar ya nuna cewa jihar Legas har ila yau ita ce ta ɗaya da mutane 376 sai birnin tarayyar najeriya abuja mai mutane 89 sai kano da yanzu haka take da mutane 59 tara bayanai dai sun nuna cewa tuni jihar ta kano ta yi wa jihohin osun oyo edo da jihar ogun da ke makwabtaka da Legas lagos kau abinda kuma ke tadawa masana harkokin lafiya hankali yanzu dai a wani mataki na dakile bazuwar cutar ta coronavirus gwamnatin jihar Legas ta dauki wani mataki da zai fara aiki a mako mai zuwa wato dai na tilastawa da wani mazaunin birnin na Legas saka takunkumi na bada kariya a hanci da kuma baki domin hana bazuwa ko yaɗuwa yaduwar wannan cuta ta coronavirus to koya mazauna birnin na lagos suka ji da wannan sabon doka tambayar kenan da newa alhaji ado dan sudu shugaban wata kungiyar matasa a jihar ta lagos game da dokar takunkumi da gwamnatin jihar lagos suke so ta kafa sati nan da zai shigo um, yaushe ake kudin kasa gari ya tashi kuma wannan yana ganin ihu ba bayan hari ne ko kuma a baya ba zane domin ba tun ba yanzu ya kamata ma a ce za a kafa wannan doka ba ya kamata a ce wannan doka an kafa ta tun da aka fara lockdown din nan aka fara hana zirga-zirga ya zama kowane dan adam yana da wannan takunkumi kuma gwamnati ta zama ta yi ta sa takunkumin nan ta yi oda takunkumin nan kowane dan kasa kowane dan jiha ya samu ainihin wannan takunkumi a ra'ayina game da sa takunkumi a nan jihar lagos inda muke abun ya yana da kyau kuma matakin da jihar ta ɗauka ya yi sai dai me a kula da jami'an tsaro waɗanda za su iya mai da abin hanyar samun kuɗi nasu na kansu domin wani zai iya ganka baka iya sa shi ba ko ma kuma baka sa shi daidai ba ya ce ya kama ka domin yana neman wani abu hannunka. Assalamu alaikum sunana Abdulsalam ra'ayina game da saka dokar takunkumi a lagos gaskiya hakan yana da kyau kuma abu ne mai kyau zo da daman mutanen da suka damu da kansu sosai suna amfani da wannan takunkumi baban yaji murya amurka daga najeriya a gaida baban gida jibrin hukumomi a jihar sokoto sun sanar da bullan cutar coronavirus a karon farko a cikin jihar gwamnan jihar aminu waziri tambol shine ba da wannan sanarwar ga dai rahoton lamido abubakar daga sokoto da yake da wannan rashin lafiya ta coronavirus bincike ya tabbatar da haka kamar illa kira ga mutum sokoto da mutum gaba da biyayya ka'idoji da aka bayar aka bayyana aka zayyana wanda ya kamata mu bi don kiyaye kanmu da lafiyar mu da iyalin mu jama'a mu mu shakka wannan ba karamin abu bane kuma tun muna ji a wasu wurare yau ga shi ya kawo mu kamar illa kira gare mu da mu ci gaba da bakon sakin kai musamman ma'aikatar lafiya kuma kwamishin da aka sa a yi wani aiki don muka cewa cikin taimakon ubangiji mun dace yaɗo wannan mummunan cuta. Gwamnan jihar Sokoto, Right Honorable Aminu Waziri Tambol kenan ke tabbatar da bullar cutar nan ta coronavirus ko COVID-19 a karo na farko a jihar ta Sokoto. To koyaya jama'ar jihar Sokoto suka ji da samun wannan labarin na cutar ta COVID-19 a birnin Sokoto. Sunana Aliyu Magaji daga nan Sokoto. To ya kaji da wannan rahoto da aka samu na farko na kullar cutar corona a nan Sokoto. To farko dai zan ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda abin da muke ji daga nesa shine ya kawo yau anan sokoto shi kuma tunda an ce an kai shi da za a binciki wannan lalura da ta same shi sai a bincike yan uwa ne da na kawo shi na asibiti wani hali suke ciki suma sunana abdullahi hashim wannan musiba ce mun ga kasashe da dama irin yadda wannan annoba ta yi musu illa kuma ta wa duniya illa so abinda a kira ranar shine ga jama'a su bi dokokin hukuma wagga cuta yanzu mun ji labarin ta shigo sun fito ah, muna roƙon Allah kai mana maganin ta gaskiya ni ganawa gani da ra'ayi na yana da buƙatar da rufe kasuwar da sauran dai wasu movement da za a yi saboda mi saboda baka san iyaka abubuwan da za su iya horowa ba a duniya

ba za a bayyana sunan shi ba ko kuma dan kowane ina ina ne sai an su jami'an lafiya sun ƙara binciken waɗanda suka yi mu'amala da shi a cikin lokacin da yake kame a kawo shi ko kamin tabbatar da wannan cutar ta covid-19 a jihar sokoto sai da gwamnan jihar aminu waziri tambuwal ya ba da gargadi ga wasu 'yan asalin jihar sokoto da cewar kada a bari su shigo birnin sokoto saboda akwai yiwuwar samun cutar ta covid-19 gare su lamido abubakar muryar amurka daga sokoto da Lamido Abubakar yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya. Kasashen yankin kudu maso gabashin Asia sun shiga jerin kasashen duniya da ke hanzarta sakin fursunoni daga gidajen yari da ke cike da cunkoso da fatar dakile sabbin kamuwa da cutar COVID-19 da yake wasu suna jinkirin hakan ganin cewar suna cikin masu gidajen yari da ke da yawan cunkoso a duniya yankin ba zai bata wani lokaci ba in ji kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da masana kiwon lafiya phil robertson mataimakin daraktan asia na kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ya ce bala'i ne ke jira ya faru idan aka samu barkewar cutar waɗannan wuraren za ta fi shafuwa cikin sauri kuma wuraren nan ba a shirye suke ba wajen kula da fursunoni marasa lafiya daga ƙarshe kuma an kashe kimanin dakaru 26 na ƙasar afghanistan ko kuma mayaka masu goyon bayan gwamnati a cikin kwanaki biyu da suka gabata a arewacin afghanistan a fafatawa da ƙungiyar taliban a cewar ma'aikatan tsaro da jami'an yankin a daren lahadin da ta gabata mayakan taliban sun kai hari kan sojojin afghanistan a yankin kwajagar da ke lardin takhar Muhammad Jawad Hijri mai magana da yawun gwamnan Takhar ya faɗa wa muryar Amurka cewa ana ci gaba da gwabza fada na tsawon sa'o'i kuma an kai hari ne bayan ƙarin soja wata sanarwa da ma'aikatar tsaro ta fitar ta ce goma sha bakwai daga cikin waɗanda aka kashe sojojin afghanistan ne da suka bambanta da sojojin ƙasa da ƙasa a afghanistan a hukumance ana kiranta da rundunar sojoji da ke kula da yankin afghanistan da ke ƙarƙashin jagoranci babbar rundunar ta ƙasa da aka ƙirƙiro ta a shekarar 2018 don baiwa 'yan garin damar tsaron yankunan su duk da ire-iren matsaloli da ke tattare da sojojin tsaron na cikin gida idan suna aiki suna aiki sosai suna samar da kwararrun mayaka masu ilimin gida wanda ke kare fararen hula a yankunan su kuma galibi suna da matsayin su fiye da sojoji na yau da kullum saboda ba su da wani wurin da za su tsere su bar kasar. Kate Clark, Darekta janar na kungiyar masu sharhi kan lamuran Afghanistan, ta rubuta a wata sanarwa game da rundunar yankin. To madalla a gaida Adiza Kyari da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yayin da wasu ke bayyana shakkunsu akan cutar coronavirus. musamman a kasashen afirka da ke cewa cuta ce ta turawa ibrahim ahmed dan najeriya mazaunin birnin new york nan amurka wanda ya warke daga cutar ya tabbatar da cutar na iya kama duk wani dan adam da yake tattaunawa da abokiyar aikinmu madina mai shanu tsohon dan sandan ya fara ne da bayyana mata yadda ya kamu da cutar eh, a gaskiya game da wai inda na kamu da wannan ciwo mai kamar yadda na faɗa a wasu bayanai da na yi na gaba zai yi waya mutum ya ce ga inda ya samu fi sabilillahi amma a sakamakon wani daura aure da muka je a statin island aka samu rasuwa sai aka ce rasuwar a sakamakon wannan ciwon ne ba a daɗe ba jim kaɗan aka samu mutanen da suka je wannan taron kuma wasu suna ta fama da zazzabi da rashin lafiya da haka kuma ya kasance sun je taron To Malam Ibrahim wani irin hali ka shiga a lokacin da kai fama da wannan cutar? kamar ka ce bangare na ɗaya ne da bangare na biyu. Lokacin da ciwon ya fara zazzabi ne mai ƙarfi da yawan zufa da ciwon kai da gudawa da jiri da ciwon baya watan na fitan hankali a takaice da zan iya faɗa kenan to kuma a wannan lokaci sai ya kasance ina yin watan irin sisira ce da kuma shan watan magungunan ne da aka sani shahararru da ake ta gargadi a sha idan kana jin irin yanayi haka su citta su zuma da leman tsami din nan haka na dinga su da su wannan tafannuwa da dai makamantansu da yi sarace akai akai idan ka ji kishi ruwan da aka sha ma ka ji kaman an fasa kwalba ne ana ura maka wannan makogoron naka to yanayin yadda na dinga ji kenan waɗanne irin alamomi ka ji a jikinka kafin ka gane cewa kana ɗauke da wannan cutar ban san cutar ta shige ni ba sai da aka kai na icu bayan na yi awa ashirin da hudu din nan na samun mashina da suka yi domin su gano abubuwa kuma magunguna masu ƙarfi da na farfado shine aka min wannan bayanin amma kaidan karan na ba ni da ilimin da zan ce ko wannan shine ko ba shi bane saboda zai wuya ka tsaya ka kalli kanka ka ce shine a kai ka san dai alamun dai abubuwan da ake faɗa kawai zazzabi ne mai karfi mai sa damuwa matuka da gaske amma ban taba tunanin a cikin kaina shi ne ko ba shi bane ba shi ne daga lokacin da aka shigar da ni ICU din aka na san an kawo ni na san yana wajen amma daga lokacin da suka samun mashina da wasu akan kirji na wayoyi dai aka ɗaɗɗora aka sa ruwa aka sa monita daga lokacin na ɗauke wuta ma'ana kwata-kwata ban san yanayin da nake ba sai bayan kusan awa sama da awa 24 da na farka na farfado sai na fahimci a ga inda nake nan kuma su suka zo suka man bayani wanda ya nuna mun cewa shi asalin ma ciwon ya fara ne daga pneumonia cewa shi watan mm, huhuna ya samu matsala a sakamakon haka na ke wahala saboda pneumonia din Malam Ibrahim cikin magungunan da ka sha akwai maganin chloroquine? Eh da akwai chloroquine don daga baya bayan sun rage yawan yadda suke bani da nake kwance wannan kwana goma da nake faɗa sai yanzu akan bani da safe da rana a kwayansa sai a ce mun gashi nan hydrochloroquine ne To a ganin ka magunguna ne suka fi taimaka maka ka warke ko kuma kwayoyin halittar jikinka waɗanda ke yaƙi da cututtuka ne suka fi taimaka maka. Halin da na shiga asibiti to yana nuna cewa iya gwargwadon watan magungunan da suka dinga dora mu wanda na tabbatar ko da yaushe jikina yana fashe yana makale da ruwa a jikin karafa da yawa kala-kala to ina gani cikin ikon Allah da yardan ubangiji yana daga cikin abin da shine ya yaƙi ciwon har samu wannan dama na waraka to a ƙarshe malam ibrahim wani irin shawara zaka baiwa duk waɗanda suka kasance sun kamu da wannan cutar to shawara dai a takaice ba ma na wanda ya kamu da ciwon ya fito ba ne na mu duka ne kawai kiyaye wannan dai da ake ta faɗa ina ganin shi ne abu mafi muhimmanci saboda ciwo ne wanda ba wai yawo yake a sama ba balle ka ce ka hango shi ba duka kauce kawai a wani ne Allah zai saka masa ta hanyar da bai sani ba sai ka ga kai ma ka kamu da shi Ibrahim Ahmad ɗan Najeriya da ya warke daga cutar coronavirus kuma tsohon ɗan sanda na birnin New York. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe da shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma gaba. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka. barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz baban lake gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraro suka ji a makon da ya gabata mun fara kawo muku tattaunawar da wakiliyar madina dauda ta yi a ofishinmu da ke abuja da dr rasu dado darakta a ma'aikatar fasaha da kimiyyar halittu da alhaji ibrahim musa na majalisar samar da ingantattun iri a najeriya dr ta fara yin bayani akan wani taro da suka yi a abuja na yadda za a samar da ire-ire masu kyau da kuma canja irin hanyar da ake yin noma a kasar ga dai ci gaban tattaunawar tasu akwai na'ura yayi wanda yana nan yana haɗu da telefon ɗinsa zai nuna masa cewa akwai damuwa a wuri kaza a ciki ko tsakiyar gona ko a ƙarshe kin ga sai ya je ya je kuma sai ya gani sai a ɗauki mataki ita su sun yi nisa amma yanzu mu muna nan muna ɗaukan jirkan muna wannan muna a baya ana feshi ana har yaushe kuma duk wahalar nan da kai girbin ba mai kirki ba ne bai ba mu to kina nufin mm. yanzu waɗannan iri da suka zama kwararru sun yi aiki a kansu sun canza musu halitta ya bambanta da iri wanda mu muke da shi tun asali in haka ne me yasa namu irin ya zama bai da amfani eh to babu bambanci in da wanda aka gyara bambancin su abu ɗaya ne bambancin su shine wannan abin da na sa mai aka sa mata a ciki ya dan canja mata wannan kwayan halitta mm. akan ko kwari in suka zo suka dan dame shi ko su gudu ko kuma su taba su je su mutu ko kuma wani abu wannan abun da aka dan same shine kai bambancin su amma in ba haka ba kala komai da komai ɗaya ne duk kayan amfani na jiki zan ce nutrients na eh. ciki dukka domin sai an yi gwade-gwade in kai wannan din zai ɗauke ka shekaru wurin goma har goma sha ɗaya kana gwade-gwade wai shin wannan sabon abun da na kawo cikin wannan irin zai canza ma zai kawo mata wani abu zai kawo illa ko mutum in ya taba shi ko ya ci ko me zai kawo mai illa ko kuma zai you know ya zamanto mai ciyawa ko yade mm. sai ka yi gode gode gode gode har karshe ka tabbata cewa wannan abun ba ta da wata illa ba ta kawo wani abun da zai kawo illa ko ma mutum ga jikin mutum ba jikin mutum ko duk sai an gwaggwada shi kuma sai ya zama iri ɗaya da wanda wannan uwan iri din wanda kai amfani da ita wajen gwaji wurin eh wurin gwaji in aka gwada wannan a sai a gwada shi da wannan gwada sai komen su ya zama kurkusa to sun zama kusan kankan kan kenan a wajen amfani a wurin amfani yawwa komai babu bambanci wannan bambancin babu sai dai ko wannan abin da aka kawo ita ce za ta bambanta su amma wai in an aje miki cewa menene wannan mai ba za ki iya ganewa ba. To barin da gare ka Alhaji Ibrahim Musa kana majalisar samar da ingantattun iri. To in aka ce ingantaccen iri me ake nufi ne kam? To Hajji Madina kin san ne manomi ne. Ke eh, kwarai babban manomi ma kuwa. a gidan gona. Mm. A nan na tashi a nan na makaranta kuma nakan yi magana da yaren da manoma za su gane. Akwai amfanin gona da ake shukawa a zuba a rumbu idan damuna ta dawo sai a casa shi wato tsaba wanda muke casa muna ci wannan idan an shuka tsaba ne ba ingantaccen iri ba wani iri kenan ana samun tsaba a shinkafa ko wake ko masara ko irin su duk abin da ka shuka ka girba ka ajiye domin ka ci ko ka ajiye a rumbu tsaba ne wato yadda mutane za su gane abin da ake nufi da ingantaccen iri sun sani mantawa su kai wato an samu matsala da tasgaro a aikin gona kuma wannan matsala gaskiya magana na gaskiya sakacin gwamnoni ne da shugabannin kananan hukumomi zan baki misali guda daya wanda eh. za ki gamsu eh. alif dubu daya da dari tara da saba'in da shida eh. lokacin da gwamnatin tarayya lokacin shugabancin olusegun obasanjo a mulkin ta fito da jadawalin aikin noma audu bako yana ɗan sanda yana gwamnan kano da ya zo ya buɗe kogunan su kura kafin ya fara ainihin shimfiɗa ainihin jadawalin aikin noma sai da ya kafa makaranta wacce ake kira thomas audu bako school of agriculture mm. wanda za ta karantar da yara da ɗalibai waɗanda za su koma karkara su nuna wa ainihin matasa da ainihin manoma yadda za su yi aikin gona eh. waɗanda ake kira agricultural extension officers har alif dubu ɗaya ɗari tara da biyu ana ganin malaman gonan nan suna yawo a babura ainihin waɗanda aka karantar a makaranta za su karanta halittar ƙasa halittar tsirrai da dai sauransu za su ɗauki ainihin irin su yi aiki a kansa kusan shekara biyu ko shekara ɗaya da rabi su tabbatar da shi ingantacce ne amma babu abin da ya canza a halittarsa so a halin da muke ciki yanzu a najeriya muna da ƙwararru da muke bukata a ƙasa 'yan ƙasa sannan kuma akwai abokan najeriya ƙwararru da suka shigo da ƙasashen waje saboda suna da muradi a kan harkar noma a najeriya saboda najeriya allah albarkace ta da ƙasa mai kyawun yanayi yanzu idan ka yi sokoto kasa daban za ka samu idan ka je su wata irin kasa za ka gani idan ka je birnin kebbi kasa daban ka je su daban kuma duk waɗannan kasan za su shuka su noma ma amfanin gona daban-daban a duk duniya duk abin da ke bukata in ka kawo shi najeriya zai yi mangoro za ka sha ka jefar ka ga ya tsira muna da kasa mai kyau sama da hekta miliyan takwas ba a noma ta. Masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku je mu ɗauke da ci gaban shirin. Yanzu a madadin bakin namu Dr. Ross Gidado da Alhaji Ibrahim Musa da kuma wakiliyar Madina Dauda da ta tattauna mana da su sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti. Muhammad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. talla a gaida baballe. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana ta hanyar imel. A yau sakonmu na farko ya fito ne daga Ali Abdullahi Doron Baga ya ce muna alfahari da irin nasarorin da sojojin Najeriya suke samu akan mayakan Boko Haram. Allah ya kawo mana ƙarshen matsalolin tsaro da kuma yaduwar COVID-19 a Najeriya. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Alhaji Mele Umar Yusufari ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Ya Allah mun tuba gare ka da sunayenka masu tsarki ka kawo ƙarshen wannan annoba ta coronavirus da ta addabi duniya. Sai sako daga Aminu Puyol Baban Yusra ya ce har yanzu ban yarda da coronavirus ba amma na san akwai corona yunwa da dai tunda ita mun jima da ita mu 'yan afirka shugabanninmu su ne coronavirus gare mu saboda an daɗe ana ruwa ƙasa tana shanyewa a saƙon kaka yusuf bazuka mai leda gololo cewa ya yi salam voa hausa yana kira ga gwamnoni da suka hana zirga-zirga da cin kasuwanni a jihohinsu sakamakon annobar corona virus da su tallafa wa al'ummarsu domin in ba su kamu da corona ba to za su kamu da cutar yunwa allah ya kiyaye a saƙonmu na ƙarshe ce wanda ya fito daga Umar Adamu Katagum ya ce salon muryar Amurka. Hakika samun mai dauke da cutar COVID-19 a karamar hukumar Kazaure da ke jihar Jigawa tabbas wannan babban kalubale ne ga malaman kiwon lafiya a Najeriya ganin yadda ake ci gaba da samun masu dauke da cutar a kowace rana. To jama'a ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum godiya muke yi ku huta lafiya. madalla yanzu kuma ga hadiza kyari ta dawo mana da takaitattun labaran duniya To a takaice dai wani jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya a yau Talata ya ce muddin ƙasashe suka yi garaje wajen ɗage matakan takaita zirga-zirga to kuwa akwai hatsarin yiwuwar sake dawowar cutar coronavirus Dr. Takeshi Kasai, daraktan hukumar lafiya ta duniya mai kula da yankin yammacin Pacific, ya faɗa a wani taron manema labarai cewa ba lokaci ne da za a yi saku-saku ba ya kamata mu shirya kanmu domin tunkara wata sabuwar hanyar rayuwa. gwamnatin koriya ta kudu tana musanta rahotanni da ke cewa shugaban koriya ta arewa kim jong un ba shi da lafiya bayan da aka yi masa aikin tiyata na zuciya babu wani abin da zai tabbatar mana da cewa kim jong-un ba shi da lafiya wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen koriya ta kudu ya faɗa murya amurka kasuwannin hannayen jarin ture sun faɗi warwas a yau talata a yayin da faɗuwar farashin ɗanyen man amurka na tarihi ya ci gaba da yin tasiri ga tattalin arzikin duniya kasuwar hada-hadar canjin kuɗaɗe ta ftsce ta london ta faɗi da kashi 1.7 cikin 100 a farkon buɗe kasuwa yayin da hannayen jarin cac 40 a paris da dax na frankfurt suka yi ƙasa da kashi 1.9 cikin 100 sannan kuma kasashen yankin kudu maso gabashin asiya sun shiga jerin kasashen duniya da ke hanzarta sakin fursunoni daga gidajen yari da ke cike da cunkoso da fatar dakile sabbin kama da cutar covid-19 ko da yake wasu suna jinkirin hakan Masu sauraro da takaitattun labaran duniya muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma an jima da daddare misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Hadiza Kyari da ta karanto mana labaran duniya da kuma Julie Gresham da ta shirya kuma ta bada umarni da injiniyanmu na wannan lokacin. Baba Yakubu makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku sai mun haɗu a cikin shirinmu na dare. Salamu alaikum.